صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح جوتنا في الامور كلها واجرنا من كذبنا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أدرك الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkamu da yammaci yau wannan yammaci yau 22 ga watan ramadan hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana tara wanda ya daidai da bakwai ga watan shidda 2018 gregorian calendar wanda muka saba ba mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masalaci mai albarka na kofar mai girman hakimin damba jiya mun ga inda Allah madaukakin sarki mana bayani dangane da zaluncin yahudawa da kuma wato kenan ta'annutancin sa da dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya haramta musu abubuwa da yawa wanda yake an halalta musu da kuma zaluncin su na yadda da wa'insu annabawa da kuma kin yadda da wa'insu annabawa wanda ya sa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su annabawan gaba ɗayansu da manzanninsu da wahayin da Allah madaukakin sarki ya yi musu sannan ya nuna matsayinsu a matsayinsu na masu bishara da gargadi kuma ya aiko su da hujja da bayyananu saboda kar ya zama ranar lahira 'ya'yan adam samun bakin da za su yi magana su ce Allah madaukakin sarki ma ja anami bashirin wala nazir to yau za mu tashi aya ta 160 da shidda a wannan sura mai albarka suratun nisa Allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna kafa billahi shahidan ba haka ne da al'amari yake ba amma shi Allah madaukakin sarki ya zama shaida ne akan abin da aka saukar zuwa gare ka kenan ko da su mutane ba su shaida ba wannan alkur'an da muka saukar maka Allah madaukakin sarki ce shi shaida ne akan wannan littafi sannan ya ce an zala Hubi ilmihi Allah madaukakin sarki shi ya saukar da shi a saninsa akan saninsa ya saukar da shi ya san zai saukar da shi ya yi nufin saukar da shi sannan a bisa tsarinsa na saukar da shi lokacin da za a saukar da shi da inda za a saukar da shi da a wanda za a saukar da shi da al'umman da za ta amfana lokacin da za a saukar da shi duka Allah madaukakin sarki yana da ilimin wa'annan abubuwa ɗaya don haka Allah shaida ne akan alkur'ani ko da mutane ba su shaida akan su ba wal mala'ikatu sannan Allah madaukakin sarki ce su ma mala'iku yashhaduna su ma suna masu shaida akan wannan saboda mala'iku suna tare da Allah madaukakin sarki kuma dan aiken da za a aiko a bashi alkur'ani ya kawo ɗaya daga cikinsu ne da haka su ma mala'iku shaida ne wato kenan akan wannan al'amarin da haka Allah madaukakin sarki wa kafa billahi shahidan Allah madaukakin sarki kuma ya isa ya zama shaida akan al'amari in haka ce Allah madaukakin sarki ya zama shaida akan al'amari to wannan al'amari ya riga ya gama wato kina tabbata yin karshen shaida kenan a ce Allah da kansa ya zama shaida akan wannan abu إن الذين كفروا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قتلوا ضلالا بعيدا الله بارك فيك إن الذين كفروا lalle wa'annan da suka kafirta wato kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kibin gaskiyar da aka saukar masa ba su bi abubuwan da suka dace ba a cikin mutane saboda koyi da iyayensu ko kuma saboda min san zuciyarsu wa zalamu sannan suka yi zalunci wato kenan na ƙin karɓan gaskiya da kuma kange mutane ga barin hanyar Allah maɗaukakin sarki wayannan mutane lam yakun Allah li yaghfirahum Allah bai kasance zai gafarta musu ba eh, wa saddu an sabilillahi ko innal ladhina kafaru inda suka kafirta wayanda suka kafirta suka kafirce ma alqur'ani suka kiyarda da shi suka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiyarda da kadaitakar Allah madaukakin sarki ko kuma koda sun yarda amma dai ba su yarda da qur'ani da aka saukar maka ba to wayannan mutanen bayan wannan ko saddu an sabilillahi suka zama suna kokarin kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin sarki wato kenan su ne aiza yahudawa ko nasara ko kuma mushrikan larabawa ko kuma duk wanda ya ɗauki sifa irin sifofin waɗannan mutanen kin yadda da gaskiya kokarin hana mutane su fahimci gaskiya to duk wanda suka ɗauki wannan sifofi Allah madaukaki zai ce kaddallo hakika waɗannan mutanen sun bata sun bata saboda mai ga hanyar gaskiya amma ba su bi ta ba da haka manakta tariqa dalla wala yanalu al-maqsuda qalla aw jalla duk wanda ya kuskure mu hanya zai kauce zai bace ko ba zai cimma manufa inda zai je ba ko da manufar ta a kusa take ko a nesa take to da sun bata dalalan bai idan bata wanda yake mai nisa matsalar shine ga gaskiya kullum a yanda take ga kuma hanyar ta da zarar an san samu hirafi kadan deflation kaɗan ya dinga tafiya da kai kenan ya dinga tafiya kenan ya dinga tafiya kenan ya dinga nesa da kai kenan har illa masha Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ce qabdalu dalalan ba'idan ko da kenan wato kenan bacewan a kurkusa ne amma dai ga hanya siratul mustaqim amma dai sun dan barta kadan to shikenan tafiya za su yi ta yi tafiya za su yi ta yi tafiya za su yi ta yi wato kenan ba za su abin nan ba wata rana sai dai su ankara su ga sun koma inda suka fito wani malami yake cewa misalin musulunci shine bishiyar dabino ne mai kyau ga 'ya'ya a sama idan kwaro yana so ya ci ko bera ko wani abu yana so ya ci dabino a can sama idan ya fara hawa to ya ta tafiya a tsaye a tsaye a tsaye a ta tafiya ta tafiya kar ya karkace da zaran ya samu wani reshe ya yi haka wani reshe ya yi haka wani reshe ya haka duk reshen da ya kuskure ya bi to reshen zai raba shi da dabino zai raba shi da dabino haka haka haka haka sai ga yana dawowa sai dai faɗo ƙasa automatically ba zai abin nan ba haka shi yasa Allah yake kwatanta batan sai yake qaddalu balalan ba'idan sun bata bata mai nisa saboda sun kauce ma gaskiya ko da ɗan kaɗan suka kauce ma gaskiyan nan to kauce wannan zai dinga karkatar da su yana karkatar da su yana nisantar da su deflection din zai ci gaba da tafiya har illa ma sha Allah to Allah madaukakin sarki sai sifata shi da cewa sun bata bata da ke mai nisa innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الله رب كنت ce ina الذين kafaru للي tabbas وإن da suka kafirta anan ya sake maimaitawa ce innal ladina kafaru nan ya sake maimaitawa innal ladina kafaru tabbas wayanda suka kafirta wa zalamu suka yi zalunci can ya ce wa saddu an sabilillahi nan ya ce wa zalamu suka yi zalunci kaga can nan ya wata kenan ya zama zikir al'an da kas wancan laifinsu bayan kafirci saddu an sabilillahi ne nan kuma bayan kafirci zulmu ne zulmu kuma yana da ma'ana da take mai fadi shirka kanta zulmu ne inna shirka da zulmun azim sannan duk wani abin da za su yi wanda yake mummuna shi ma ana kiransa wato kenan zulmu saboda haka a wannan ma'anan ya fi faɗi wato kenan akan wancan za su iya zaluntar kansu za su iya zaluntar yan uwansu za su iya zaluntar annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya zaluntar addinin musulunci za su iya zaluntar wato kenan eh, generation masu zuwa ta hanyar wato kenan kangewa da Allah kange mutane ga barin hanyar Allah madaukakin zaki to wa'anda suka yi wannan mu dauki zulmu a matsayin sa na ma'ana mai fadi lam yakunillahu yaghfirahu lahum Allah madaukakin sarki bai kasance wato kenan zai gafarta musu ba ba zai gafarta musu ba wala liyadihum dariqan kuma Allah madaukakin sarki ba zai shirye da su hanya wadda take madaidaiciya ba ba zai shi saboda me ai sun ga gaskiya sai suka kafirce sannan sun ga abin da yake daidai sai suka ke dama aka ce zulmu shine wato kenan ajiye abu ba inda ya dace ba kamar yadda adalci shine wato kenan ajiye abu a inda ya dace duk abin da aka dauke shi aka ajiye shi a inda ya dace an yi adalci duk abin da aka dauka aka ajiye shi a inda bai dace ba to ba anyi yi zalunci saboda haka duk abin da suke yi wanda ke sabanin gaskiya sabanin musulunci wannan ana kiransa zulmu kuma da sanin su suke yin wannan ta fi shi sa Allah ke cewa Allah bai kunin da ya gafira lahu wannan Allah bai kasance zai gafarta musu ba kenan yanzu abin tsoron a anan idan mutum ya samu kansa yana wani abu na zalunci to ya tsorace ma kansa kar ya shiga cikin wayanda Allah ba zai shigar da su ba domin zalunci guda daya dan kankani shi zai kai ka zuwa ga zalunci babba zalunci wannan shi zai kai ka wanda ya fi shi zalunci har za ka je iyaka wuya ta yadda baka tsoro kuma a zaluncin ko babu yadda za a yi karayu wato nan babu wannan zalunci ne yasa a baya Allah yake dallo dalalan ba'idan sun bata bata mai nisa saboda ai kaɗan ne zai rika tafi da kai nesa nesa nesa nesa har sai ka je wato kinan go no go area saboda ka ba za ka taba iya wato kinan dawowa ba ka je no return saboda haka ba za ka iya dawowa sai haka Allah ce la yakunu Allah la yaghfiru sai ce wala li hadiyahum tariqa ko ba zai nuna musu hanya ba hanya Allah ba da kusan sarki ka shirye da mutane kullum muna addu'a muna cewa Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya kaga kenan hanya madaidaiciya shiryar da shiryar da mutane mutum ya zama ya dace da ita a hannun Allah madaukakin sarki take da haka shi ke shiryarwa shi yasa kullum muke addu'a Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ihdinas siratal mustaqim to akwai wata wayanda su Allah madaukakin sarki ya riga ya yi a cikin al'amarin su an yi stampin cewa su ba za a nuna musu hanyar gaskiyar din ba ta haka ba za a yi musu muwafaka wato kenan da ita ba yawa to sai haka wa'annan su suna daga ciki balal ya da yawan dariƙa Allah ce ba zai shirya da su hanya wanda take wato kenan mai kyau ba to mu ji malam illa dariƙa jahannama idan dai har akwai hanya wadda Allah madaukakin sarki zai shirya da su a kanta to ba komai ba ce face hanyar wutan jahannama kuma idan suka kuskura suka shiga jahannama khalidi na fiya abadan za su dawoma wato kina a cikinta har abada wannan ba don koyi ba saboda sun ga gaskiya sun kine fa ke na ja karkare an ba haka ba ai Allah madaukakin sarki ya baza abun a fefe inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran an shirya abun a fefe aka ce kaza ba sai ka ce wannan din mai kyau din ba ruwanka da ita wannan mummunan za ka dauka to shi shikenan nan eh, ka shikenan to je ka Allah ya kiyaye hanya Sau da aka sai a yi iya cikin zuciyarka ba za kuma ka iya dawowa kan wannan din ba sai dai kawai a nuna maka hanyar da za ka bi ta zuwa wutan jahannama kuma tun da ka san gaskiya ka sake ta ka ɗauki hanyar mummuna to shi ke ka tafi can kuma ana tsorace mutum zai shiga kali na har abadan zai dawoma cikin ta har abada wa kana zalika yin haka kuma ya kasance ya yasiran abu ne mai sauki alallahi a gurin Allah madaukakin sarki babu wani matsala a gurin Allah madaukakin sarki don in ka shiga aljanna ma ba amfanin sa zakai ba in ka shiga wutar ma ba riga da shi zakai ba kuma babu abin da zaka iya wa Allah madaukakin sarki da ka tilasta masa babu kuma abin da zaka yi ka layance wa Allah madaukakin sarki kuma duk abin da ya kamata ya maka ya maka ya yi ka mutum ya baka hankali ya nuna maka gaskiya manzanni sun zo ya bata lokaci sun zo sun bata lokaci a kanka don sun nuna maka gaskiya malamai sun maka bayani an gaya maka komai da komai duba ka yarda da wannan ba sai ka ce wannan hanyar zaka bi to Allah ya kiyaye hanya sauraka mai sauki ne kana tafiya automatically sai dai ka ganka wato kina a cikin wutan jahannama Allah madaukakin dauki ya kiyasa da mu to mu je يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تغفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله مدوكي سلكي يا أيها الناس يا كم a nan tun da an ce ya ayyuhan nasu ke tsabe ga kowa da kowa ne yanzu ba musulmi babu wanda ba musulmi ba babu mutumin kirki babu wanda ba mutumin kirki ba babu maza babu mata kowa ya shiga cikin su gaba daya kidabi ne daga gurin Allah madaukakin sarki zuwa ga kowa da kowa ya ayyuhan nasu wato kenan ya ku mutane kuma rasulu hakika manzo ya zo muku bil haqqi wato kenan da gaskiya nan Allah madaukakin sarki a baya ya ce Allah ba zai bar kofa mutane su kama shi da ita ranar lahira ba ranar lahira ba zai suje gaban Allah suna cewa ma ja ana min bashirin wala nazirin kuma samu abin nan ba ta haka Allah ya aiko manzanni ya kuma toshe wannan kofa amma duk da haka a babin taukidi da karin jan kunne da karin nusarwa Allah madaukakin sarki ce ya ku mutane gaba daya na duk duniya musulman su da wanda ba musulmi ba mazan su da mata su manya da yara hakika zo ya zo muku wanda mutum a duniya ake tabbatar da mutane don lanar lahira mutum ba zai samu bakin magana ba li Allah ya kuna lin nasi alallahi hujjatun da rusuli dan kar mutane su samu hujja ranar tashi alkiyama bayan aikowa manzanni to sadaka ce hakika manzo ya zo muku bilhaki kuma da gaskiya abinda annabawa suka zo da shi gaskiya ne saboda daga cikin sifofin annabawa akwai asiduku wal amana dole akwai gaskiya akwai kuma rikon amana annabin Allah ba zai taɓa yin ha'inci ba annabin Allah kuma ba zai faɗi abin da ba gaskiya ba saboda haka duk a saƙon da aka aiko shi zai faɗa mutane shi zai faɗa mutane to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku bil da gaskiya wannan gaskiyar fa ita ce alqur'ani nan da aka aiko mana abin da yake cikin alqur'ani Shi ne wato kenan gaske da aka aiko kuma wannan sako ne min rabbikum daga ubangijinku don haka ga wani umarni ba aminu karar lafi to fa ku imani ne fi muku alkhairi ku yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki shi ya muku alkhairi sau da yawa yin an karanta wannan ayoyi irin wa'annan sai mu dauka sai mai da shi kan kafire abin da ake nufi shine su zo su yi imani sai su musulmi ne a'a kai musulmi kana musulmi ai qur'anin akai aka aiko shi duk abin da yake daidai a cikin alkur'ani to fa ka yadda ka miƙa wuya shine fi maka alkhairi shine ma'ana fa aminu khairul lakum da ku sallaba ku miƙa ya kare zama kana musulmi amma aikin ka ya saba wa alkur'ani to sai a samu tanaqudun malana illa sukutu laha wa anna uza bi maulana minan nari to da ka yadda ka sallama ka miƙa wuya ka takaitu kuma akan wannan khairan lakum shine wato kenan yafi muku alkhairi wa in tafuru amma wallahi idan kuka kuskura kuka bitilce kuka bijire ga abin da Allah madaukakin sarki yake so kuka aje shi a gefe ku ce ga wanda za ku yi to na ba ruwan kowa wanda fa inna Allah fa inna lillahi ma fi samawati duk abin da yake cikin samai wal ardi da na ƙasa ka sani cewa na Allah madaukakin sarki ne dan haka ba za ka rige Allah da komai ba babu abin da za ka rige Allah madaukakin sarki ne a lokacin da za a saka a wuta kai kai ɗaya za a saka a cikin gidanka a kama a kulle kirf a sa kwado a rufe babu inda za ka fito ifinka banza ba wanda zai ji ka ba wanda ya san halin da kake ciki ba mai taimaka maka ba mai agaza maka ba mai baka shawara ba mai zagin ka ba mai yabon ka ba a cikin wuta mutum shi shi kadai zai zauna kuma babu iyaka lokaci ballantara ka ce za ka jira tenuwan ta kare in ta kare shi kenan ko kuma duration din zai kare in ya kare kenan a a babu iyaka ba abin nan saboda kai kai kai kai ka cuci kanka da kanka Allah madaukaki take ya sauke za ka ce duk abin da yake sama da ƙasa mallaka ne na Allah madaukakin sarki wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance hakim aliman mai yawan ilimi ne hakiman kuma wato kenan mai hikima ne ai akwai ilimi a cikin lamarin sa da haka ya san komai da yadda yake farawa da nan da zai kare da makomasa sannan duk abin da ya tsara akwai hikima ba za ka taba samun kuskure ba yin ka ga an samu kuskure sai dai a wajen implementation idan ga yanda ya kamata ku yi sai kuka bata za a samun kuskure amma inda yadda ya tsara ne to shikenan babu kuma inda za a samu nasara sai an dawo wato kenan kan wannan shi ne kana Allahu aliman hakiman lallai Allah madaukakin sarki ya kasance mai zurfin ilimi ne gwani ne wato kenan a cikin maganganunsa da ayyukansa to mu je malam ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقيها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكيلا الله أكبر الله بركاته ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi la taghlu fi dinikum kada ku yi wato kenan guluwi a cikin addininku wala taqulu ala allah illa haqq kar ku faɗi komai dangane da Allah madaukakin sarki sai gaskiya anan abu na farko shine yanzu ba yanzu ba da mu ake ba addressing din saboda me ya ahal kitabi ya kuma zuwa littafi wanda aka ba su littafi kenan al-yahudu wan nasara kenan ko yauwa da su ake generally amma specifically kuma da kirista ake yau kiristoci su ake addressing amma kuma ahlul kitabi aka ce da yake da na biyu malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce ya ahlul kitabi ya kuma masu littafi wai ya zo ne a babin ba'a duk inda gaji Allah madaukakin take ya ahlul kitabi saboda an ba su littafi su riko da shi sai suka caccanta shi suka yi watsi da shi sai ba su abin sai Allah yana jingina su kuma da littafin mun gane wannan yawa kamar kai ne a baka riga mai kyau shiga ka fito don ka jini da sutura mai kyau sai kenan da ka tashi sai ka je ka shigo wata yagaggiyar riga sai ce ya kai mai kyakkyawar riga ko an baka kyakkyawar riga babbar riga tana nan kuma tare da kai ka aje ta gida amma kullum sai ka fito da yagaggiya walakancacciya kawai an mutane suka ce ya kai mai kyakkyawar riga kaga yana zuwa ka wato kina ababin ba'a ne saboda littafin da aka ba su suna jin shi a gefe ba aiki suke da shi ba yadda sai Allah kuke suke ce musu ya halin kitabi sannan mun faɗa cewa duk da kitabin ya zo ammatan ga ahli kitabin amma kuma kasatan ga nasara ake ne a magana wannan duk da baya mun yi magana a kan yahudu to akan nasara ake amma kuma hukuncinsa har yanzu zai iya komawa kan su yahudu din kamar yadda zai iya hawa kan mu musulmi yawwa rige mu dan uwanka ne kaga ya kama da wuta kuma wutar tana tafowa ai kamar an ce maka ebu eh, ka zuwa naka ne ko kai ga gemun ka yana ce wuta kai sai ka bar naka da fetur a jiki to kaga ba zai yiwu ba to saboda haka duk da mu ake kamar yadda ake kuma da dusu duk da cewa da nasara ake magana anan sai Allah mu da kuke ce musu la gulufi da dinikum da Allah kar ku yi guluwi a cikin addinin ku kar ku yi a cikin addinin ku ma'ana kar ku shishige a cikin addinin ku abinda ake nufi da guluwi shine wato kenan israf wucewa gona da iri ga inda aka iyakar da kai sai ka tsallake ka wuce gaba shi na ake kiran su a kyoto kenan guluwi sauraka kullum in ka ji an ce maganan guluwi duk abu yana da abin da ake kiransa alƙasdu yana da kuma abin da ake kiransa atarafin ga iyakarsa ga gefensa ta nan ga gefensa ta nan to asalin gaskiya kullum tana tsakiya ne gefenta ta nan ana kiransa ifradi gefenta tana ana kiransa tafridi idan mutum ya yi idrafi ko tafridi to zai iya barin addini saboda nan ai baka kai inda aka ce kai ba sallan azhar ne aka ce a raka hudu sai ka zo kana yi raka ɗaya da rabi yayi ko kuma ka zo ka yi raka goma sha bakwai yayi to a tsakiyar din nan dai hudun da aka ce ka yi wannan shi ne kullum ana kira sa wata kenan alƙasdu ka tsaya a tsakiya kai daidai iyaka yadda aka ce kar ka wuce gona da iri karka ka gaza kar ka wuce idan kai ifradi akwai matsala in kai tafridi akwai matsala kullum gaskiya tana nan wato kenan a tsakiya a tsaya daidai mun gane wannan Yau wasu saboda a kowane lamari to Allah madaukakin sarki ce musu kada ku yi guluwi a cikin addinin kuma ana kar ku wuce gona da iri a cikin wato kenan addinin ku me yasa saboda nasara sun wuce gona da iri kuma eh, la tagulu din sai ce fi dinikum bai ce fi mu'amalatukum ba bai ce fil hirafa ba bai ce fi zira'a ba ko bai ce fi sana'at ba kar ku wuce gona da iri ba a harkar kasuwanci ake magana ba ba a harkar noma ake magana ba ba a harkar mulki ko wani abu ake da ce a fi dinikum a cikin addininku to daga addininku kullum ya zama yana da kaidi kaidi iyaka wanda shari'a wato ke ta tsaye da ku nan ya kamata ku tsaya to da lokacin da kuka wuce gona da iri kuma sai matsala ta faru Allah madaukakin sarki ya faɗa musu wannan saboda wato kiran guluwi da suka yi daga cikin guluwi da suka yi su ahlul kitabi musamman akan annabi Isa dan Maryam sai suka zurfafa suka dauke shi a matsayin wato kenan dan Allah shi kuma bawan Allah ne Allah ma dauki sarki ke cewa innamal masihu isa ibn maryam rasulullah masihu isa dan maryam ba kuma ne face manzon Allah ne manzon Allah ne saboda haka bai kamata a ce ku dauke shi ku wuce gona da iri ku dauke shi a matsayin wato kenan dan Allah ba wasu daga cikin su suka kai matsayin sun kai shi a matsayin shi Allah ne ko wasu kuma suka kai shi a cikin trinity shine god the son god the father holy spirit saboda ka wannan trinity din doktorin na trinity din Allah madaukakin sarki ce kada ku yi hakan nan kada ku yi hakan nan saboda me hakan zai kai ku zuwa ga kafirci da ba su hannu ba Allah madaukakin sarki ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda suka ce Allah shine ɗayan ukun hakika sun kafirta wanda kuma suka je suka ce shine abin bauta ma Allah madaukakin ce yace ka kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wanda suka ce Allah shine Masihu dan Maryama hakika sun kafirta sun fita cikin addini kaga wato kenan ifrati anan bai yi ba bai yi ba kwata kwata to akan wannan sai zama Allah madaukakin sarki ya zarge su akan wannan sannan ya zargi zargin kamar yana faɗa zai fake komawa kan Yahudawa duk da cewa a nasara ake faɗa saboda su kuma sun zargi maman Isa dan Maryamu da abin da Allah ya kubutar da shi ta haka su ma sai Allah madaukakin sarki sai ya zarge su su mace kar su faɗi magana in ba ta gaskiya ba a gan al'amari na addinin Allah madaukakin sarki saboda haka kullum addini ana son ya zama wato kenan matsakaici a ko ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yanda an goma da guluyi a cikin wannan addinin saboda ai guluyi kullum inhirafi ne kaucewa ne mu ka'ida wanda dan adam yayi yana ka yana cikin kwakwalwar dan adam kullum shi yasa ake samun shirka ya kamata a ce wajen lata da uzza wanda ake bauta musu nan ai wucewa gona da iri ne a wajen bauta kafin su wanda suke cewa na la tazarunna alihatakum wala tazarunna wuddan wala suwa'an wala yaqusa wa yuqa wa nasran wa qad adallu kathira da wannan goma kan duka ai mutanen kirki ne mutanen kirki ne sun zo sun yi karantar da mutane addinin musulunci kowane da ya da ya da nasir ko da wud da suwa kowane malami ne mai zama a masallaci yana karantar da mutane bayan ya mutu sai a yi gunkinsa ajiye a cikin masallacin bayan shekara da shekaru sai a zo ana neman albarka a jikinsa bayan shekara da shekaru sai a zo ana bauta masa to kaga sai zama an wuce gona da iri to kwakwalwa dan adam tana da wannan ihirafi din kullum da zaran bai sami shiriyar da ta shirya da shi ba da haka wannan ayat ta sauka akan yahudawa amma fa a musulmi ta sauka tunda alqur'anu su ne annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tare irin wannan yace ma sayyidina ali ya ali yace mutane biyu za su bata akan ka muhibbun mai tsananin soyayya mufridin wanda yake wucewa gurare iri wa mubghidun da kuma mai tsananin wato kenan kiyayya mai tsananin sanka zai bauce a akan hanyar Allah mai tsananin kinka zai bace wato kenan akan hanyar Allah kuma exactly abin da ya faru kenan don kawarij da suka annabi eh, eh, sayyidina ali sai suka ce masa kafiri ne suka ce kafiri ne me hujjar ku suka ce me yasa ya bada dama aka yi ta hakimi tsakanin abu musa al-ash'ari da kuma amr bin al-asi a kawo wannan da wannan su hukunci akan kadiya ta musulmi bayan Allah madaukakin sarki ya ce la hukuma illa lillah inal hukuma illa lillah inal hukuma illa lillah wannan kalma da ita suka sari sayyidina Ali suka kashe shi sayyidina Ali ya samu tsawon lokaci yana yaki da su saboda me sun ce inal hukuma illa lillah shi kuma Ali ya sa wani bayan kuma sayyidina ibnu Abbas ya je ya ce masa hakuma ku ji Allah yake cewa ya hakumu bihi zawai adalin minkum ba eh to akan hakan nan Duka khawarij suka kafirta kuma kawai kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam za su dinga bayyana a duniya jifa jifa kuma amma sun bayyana za a iya murkushe su za kuma su sake bayyana wata rana za a kuma murkushe su sannan masu tsananin soyayya kuma su da suka shi shi'a gulatu da sauran shi'o'i su kuma suka ɗauki san sayyidina ali har suka mai da shi a matsayin Allah suka mai da shi a matsayin ma'asumi suka mai da shi a matsayin ya fi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daraja a mafi yawan al'amuran rayuwarsu don haka duk wanda tsananin soyayya ta sa shi ya karkata zai faɗi ma sayyidina ali abubuwan da sayyidina ali ba zai taɓa yadda a jingina masa ba zai aikatar da wasu abubuwa na addini irin wanda sayyidina ali ba zai taɓa yadda a yi wannan ba har sai ya kai ga yadda zai fitar da shi ga addinin musulunci da ka shi sayyidina ali zakansa yake cewa mutane biyu za su halaka a gare ni kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mutane ina faɗa ne dan jan kunne wanda soyayya ta tsanani zai halaka saboda ya samu tafridi ko wanda kuma kiyayya ta tsanani shi kuma za a samu ifradi to saboda haka kullun addini ne wato kenan ana yin sa a tsakiya kar mu zama mun wuce gona wato kenan da iri kaga a wannan ya faru a zamanin sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Ali haka zai biyo baya mutanenmu za su yi ta wato kenan guluwi su wuce gona da iri can a za a samu can za a samu can za a samu can za a samu kowane lokaci ana samun irin wa'annan dauki misali a bagada da in lokacin su mansur al-halaji yadda za ka ga sun zo da da'awan sufi sufanci da da'awan tasawufi zai mutum zai zo zauna malami ga almajirai a gabansa yana cewa wa mal kalbu wal illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati ai Allah ba komai bane face alade da alkanzir duk inda muka ga alkanzir muka ga alade sune Allah mu. Allah ba komai bane face eh, eh, rahib fi kanisati eh, idan idan idan pastor ya shiga cikin coci ai shi ne Allah din wa mallahu illa rahibun fi kanisati saboda mai tsananin guluwi a cikin harkar addini kuma da sunan musulunci malami ne ya karanta alkur'ani ya haddace alkur'ani ya karanta ilimi ya menene menene da sauransu saboda ya dauki wata akida da ya dora kansa ya kuma kokari sai ya yada ta duniya to wannan kullum haka ake tafiya yanzu a zamanin nan namu me yake faruwa da gare abin nan yanzu mutane suka zo suka waka suka ce in yasi Allah ne lam yalid wa lam yulad ba guluyi a addini ba muna ji muna gani a kasar wannan kasar Hausawa lam yalid wa lam yulad ko bayan kuma wannan ibara ba a yi sa a jingina ta a kowa ba in ba Allah ba da ana abubuwa da cewa mutanen za su kai matsayin annabi mutumin nan ya kai matsayin annabi sallallahu alaihi ko ya wuce saboda idan yau aka ce za a yi maulidin iyasi wallahi za ka ga tun da ake maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama din an ce za a yi na inyasi dinin annabi sallallahu alaihi bai taba samun ɗaya bisa hudun jama'ar da ake samu ba me ya kawo haka a za a yi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi amma na inyasi sai ya ninka shi sa hudu an yi mutane ba su fita yasa akan annabi sai gashi su zo sun ce lam yalidu lam yulad yanzu ya zai daidai da wa daidai da Allah madaukakin sarki wannan ba shine guluwi ba Allah madaukakin sarki ce la tagalu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin wato kenan al'amarin addinin ku kar ku sai ga wata waka ta sake fitowa yanzu in ya siya hau saman Allah tunda ya ba wa Allah aiki Allah ya kasa idan haka zai karbi kasa yi sabuwa ful saboda haka me ya kawo haka kuma malamai su suna ji suna gani ana yin irin wa'annan abubuwa din ana faɗan wa'annan maganganun da guluwi a cikin addini ko ina yanzu kokari ake a nuna cewa mu'jizan wannan ba Allah ta bayyana anan ma ɗakin mata ma an gani akan gado ma an gani akan lasfika ma an gani akan menene a gaji sai menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ganshi da irin su sun tafi wuta da ba su yi imani ba ganin in yasu ba shine wani abu ba aiki da gaskiya shine ko ka ganshi ko kar ka ganshi in kana na akan tafakkir alqur'ani sunan ka ka shiga aljanna an gama haka dai ko ba haka ba ko ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko har ga manzon Allah sallallahu alaihi in kana kan tafarkin alqur'ani ka shiga aljanna amma da za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi kullum ku tashi da shi amma ku yi hannun riga a wajen aiki billahi la ilaha illa huwa mutum mutum zai tafi nawa ne wanda suka zanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wuta to saboda haka ba anan yake ba zugugutawa wajen abin nan annabi sallallahu da kai ce la tutarruni kama a atarta nasara ibn maryam kada ku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka kuzuzuta isa dan maryam domin yin hakan guluwi ne mai ishirina yake cewa zinil kaula in hawalta madha muhammadin ko in za ka yi yabon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi fa yake fada fa yace ka auna magana zinil qaula in hawalta madaha muhammadin yace wala taglu fi shay'in wasqarib wa saddidi kada kai guluwi 20 fa da ta da karanta ta cikin gidajen kowa yana da 20 a gidansu ba malami a garin nan wanda ba shi da 20 amma yace zinil qawla in hawalta madaha muhammadin wala taglu fi shay'in wa qarib wa saddidi kada kai guluwi akan komai kar ka wuce wato kenan abin nan sai ka tsaya daidai wa qarib wa saddidi ka zama wato kenan ka tsaya a tsakiya wala ta fi shi to saboda haka yana da kyau wato kenan a cikin lamari na addini kullum mu yi kokari mu tsaya iyaka da shari'a ta tsaya kullum muna faɗan wannan magana da babu abin da za samu in mun tsallake wa shari'a ko ba ka bane a cikin hadisi kudusi Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi mimma tarabtuhu alayhi bawa na ba zai zo kusa na da wani abu wanda ni nake so sama da abin da nake yi ba iyaka abin da nake yi bai ishe shi ba iyaka wannan din yayi shine zai zai zo wato kenan kusa da ni dan haka Allah madaukakin sarki ke cewa la tagulu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addinin ku mun gane wannan sai ce wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku kuskura ku faɗi wata magana a Allah in ba ta gaskiya ba Allah abinda bai faɗa ba ku faɗa ku ce kaza kar ku ce kaza duk mutum da ka gan shi ka dauke shi ka tsaya shi a matsayin da Allah madaukakin sarki saki aje shi yanzu matsalar da take faruwa shine gwargwadon yadda mabiya suke kokarin ta mutum su kawo daraja da ɗaukaka da falaloli da menene gwargwadon yadda mutane kuma amawa za su zo su ta shiga amma ba shi din nan fa karka manta babu alkawari su da Allah madaukakin sarki duk abin da za ka faɗa ya zama ba Allah ne sarki ya faɗa ba to ka zama magana ta zama iyaka ta ka ce ba a yi wa Allah maɗaukakin sarki hukunci wato gina abu shekaru da dama da suka wuce akwai mutanen da ake gani cewa in sun ce kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne in sun baka satifiket din aljanna kai dan aljanna ne da sauransu amma sun yi haka da Allah maɗaukakin sarki Allah ji kamar Allah ji kamar Allah kala rawi wani mutum ya taba zuwa masa gurin sadar certificate na aljanna wallahi ya sai certificate din aljanna ma kansa ya sai a matansa yanzu kokari ki zai sai a yayansa a cikin garin Kano yace mu tafi gurin malamin mu tafi gurin malamin ce na buga babur dina maka tafi dan iska tsinan ne ya ji ya ta abin sauransu kuma kudin za a karba ba wani abu ba kun yi da Allah madaukakin sarki haka ko ko mutum ya dauki malami ya sa a zuciyarsa cewa wannan malami kawai shi zai cece shi ranar tashar kiyama kun yi da shi haka kun yi da Allah cin za a bashi saboda duk abin da mutum zai faɗa ya zama wala taqulu ala allahi illa alhaq kar ku kirkiri magana ku jingina ma Allah madaukakin sarki sai dai abin da Allah din ya faɗa shine wato kenan magana ta gaskiya magana ta gaskiya kenan Allah madaukakin sarki ya sauke mal masihu lalle ku sani cewa ku ahlul kitabi masihu ba komai bane shi masihu isa ibn maryam annabi isa dan maryama kana kitawa sai ya al almasihu ko ba komai bane face rasulullahi manzan Allah ne shi ba komai bane face manzan Allah ne amma fa kusa manzan Allah babu daraja da ta kai shi ko a duniya na akwai daraja da ta kai manzo na Allah madaukakin sarki amma dan Allah ya takaita su akan risalarsa sai ya ce sai ya amfani da kalmar innama tana daga cikin adata hasarin guda hudu innama masihu isa bin maryam rasulullah masihu isa dan maryam ba komai bane face manzan Allah madaukakin sarki ne ba dan haka bai da fawa irin ta Allah maɗaukakin sarki shi ma bawa ne na Allah kuma ɗan aike ne don haka ba zai faɗi abin da ba Allah ne ya faɗa masa ba don haka kumi ya sa abin da Allah bai faɗa ba kuke faɗa da sunan addini da sunan addini wa Allah maɗaukakin sarki hukunci da zai mutumin da zai zo ce ai wane yanzu haka yana wuta hmm? kuma da misali kwanaki ba wanda bace Aisha gaban kasa ya wallahi tallahi la ilaha illa huwa yanzu haka ya mutu a garin na kai wannan magana ya mutu kuma yanzu haka yana jahannama bai fi kwana biyar ba sai gashi ya sauka a a a railway abina har da dan wani barazanarsa na gudu na jogin ya nuna a cikin lafiyarsa kalar to yanzu da wa suka yi a wannan magana wallahi tallahi billahi la ilaha illa allah mutumin nan yanzu mace ce kuma yanzu haka yana jahannama kuma duk mai sentiment na wannan kungiyancin da addini shine zai ɗaya mutum ba na ya faɗi abin da ba Allah ne maɗaukakin sarki ya faɗa ba to saboda haka yana da kyau wato kenan mutum ya abina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mutum zai magana kalma ɗaya ta ɓata ran Allah maɗaukakin sarki a jefa shi wuta shekara saba'in yana nutsewa ƙasa kalma ɗaya wanda zai faɗa ta ɓata ran Allah maɗaukakin sarki a jefa shi wuta jahannama shekara saba'in da haka wani malami yake cewa harshenka in ka lura da shi siffar mashiji aka masa haka yake yanzu zai sare ka ko zai sare ka siffa ta maciji aka masa don haka ka yi hankali in ba haka ba zai abina akwai hadisin da ya ce idan gari ya waye duk gaban mutum duk gabansa kansa hannunsa da cikinsa me sawunsa da duga hanjin cikinsa duk sai sun zo sun ce wa harshe don Allah ka ji tsoron Allah kar ka yi abin da za ka kai mu wuta kullum gari ya waye gaban jikinka sai sun faɗa ma ka haka saboda eh, abin harshenka su ubanu ne zai faɗi kalmar da kalma ɗaya za ta iya sa a jefa ka wuta shekara saba'in allah maɗauki suke kiyaye so da masihu ba komai ne ba ce wato kenan zan Allah madaukakin sarki ne wa kalimatu sannan shi kalmar Allah ne saboda inna ma eh, binan inna ina amruhu ko idza arada shi an gula lahu kun fayakun yawa kalma ɗaya ne Allah madaukaki sai ce zamo sai ya zamo kuma da hakan na aka halici wato kenan annabi Isa dan Maryama alaihi salatu wassalam da haka mu Isa kalma ce ta Allah madaukakin sarki kalma ce ta Allah ya yi magana da Allah ko kuma kalma ce ta Allah da Allah maɗaukakin sarki ya sa aka faɗa wa Maryamu sai gashi ciki wato kenan ya zama alqaha ila maryam wanda ya jefa wa wato kenan maryam wasu malaman tafsiri suka ce a lokacin da Allah madaukakin sarki ya halice halittu gaba daya mu gaba daya ya dauki alkawari din nan wannan na suratul arafi din nan wa iza akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatahum ko wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum to da muka ce bala haka ne shahidina mun yi shaida akan wannan sai aka tattare rayukan duruhin mutanen sai aka zuwa su a gadon bayan annabi adam alaihi da aka duka nan za su fito amma sai Allah ya ware ruhin annabi isa dan maryam shi shi kadai sai aji a gudunsa shi ya sa shi ya zama kalmar Allah har sai lokacin da za a fi shi aka ba jibrilu aka ce je jefa mata saboda aka jibrilu alaihi salatu ya zo ya same ta ya ce ma ina ma ana rasulun rabbiki li ahaba laki gulama don haka bai biyo ta tsatson adam a wannan lokacin directly ba sai aka zo aka ce ya jefa mata shi shi kira suke ne sai ya jefa mata shi to shine ma'ana Alkaha ila maryama wanda kalma ce ta Allah wanda aka jefa ta zuwa ga annabi maryam na maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne wato kenan daga gare shi shi ruhi ne daga Allah madaukakin sarki shine wannan ruhin da aka jefo din wato kenan daga Allah madaukakin sarki wannan kuma nasara sukan kafe da wannan ayar don su kafa mana hujja cewa ai Allah maɗaukakin sarki ku kun ce ba ku da doctor na trinity ba salisu salasa ba sun ce da Allah Allah da Allah uba ruhi mai sarki su su uku na sai suka cakube sai suka zama abu daya shine theory of amalgamation god is the son uh, god is the father holy spirit sai suka yi amalgametin sai suka zama abu guda daya in kirista ce maka Allah ɗaya ne yana nufin wayannan ukun da suka haɗu to sai ce ku musulmi da kuke ca ba haka ba gashi Allah madaukakin sarki yace Isa Maryamu ruhun ne minhu ruhi ne daga gare shi ai wato kenan wani bangaren jikin Allah ne aka yanka aka yi Isa dan Maryamu da haka ruhi ne daga gare shi sai a ba haka ake nufi ba haka ake nufi ba ku ba ku san larabci ba me yasa kuke irin wannan ruhun minhu ana nufin ruhi ne na Allah madaukakin sarki ya bar a kawo a jefa Maryam amma ba wai jikin Allah madaukakin sarki ba saboda Allah idan ya zama za a ciro na ba jikinsa ai ya zama naqis kenan ya zama naqis ne kamar yadda ya in a ce suka suka kafe sai a ce musu ya za ku da fadin Allah da yake cewa wasakhara lakum ma fil ardi jami'an minhu ya za ku da wannan Allah ya hore muku duk abin da yake duk duniyar nan gaba daya sai ce minhu daga gare shi daga wa Allah madaukakin sarki to su ma duk ƴaƴan Allah ne duk daga jikin Allah <laughs> daga jikin Allah aka yi su ma fil ardi jami'an duk abin da yake da masu rai da marasa rai bishiyoyi tsuntsaye dabbobi kowanne sai ce jami'an minhu daga Allah madaukakin sarki ne ai wato kenan sai ka ce minhu nan mutuntawa ne da girmamawa ne da Allah madaukakin sarki kamar yadda zai ce abdullahi bawan Allah ai ai mutunta bawan ne ko kalimatullahi kalmar Allah ai ai girmama kalmar ne ruhun min rihun min Allah kenan ai ai girmama to kenan ruhin ne a girmama annabi Isa alaihi salatu wasallam sai yasa aka ce daga Allah madaukakin sarki yake amma ba yana nufin wato kenan yanki ne na Allah madaukakin sarki ba dan haka Allah madaukakin sarki ya ce fa aminu billahi ko ahlul kitabi lalle ku yi imani da Allah madaukakin sarki wa rusulihi da manzanninsa ku yadda kawai ku sallama duk manzannin Allah manzannin Allah ne tun daga Adam alaihi salatu wasallam har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam wala taqulu thalatha kada ku kuskura ku sake cewa wai Allah madaukakin sarki ɗayan uku ne kar ku faɗi haka saboda ka kafara ladina qalu inna Allah huwa salisu salasa duk wanda suka ce Allah shine ɗayan abu uku to wayannan mutanen watakilan sun riga sun kafirta saboda babu yadda za a yi ne ai a ce Allah maɗaukakin sarki ya zama guda uku babu yanda za a yi lauka da fihi ma alihatin illallahu la fazadata in ne bayan Allah akwai wani Allah a nan duniyar ko a lahira da sama da kasa duk za su lalace wala ala ba'du ma ala ba'du da ɗaya sai ya nemi ya fi karfin ɗaya sai ɗaya ya nemi ya murkushe ɗaya yanzu me yake faruwa cikin duniya ba amerika kokari take ta murkushe mutane duk duniya kowa ya bita ba rashi tana kokarin ta ta mai da martani ba ko china tana kokari sa abin nan ba japan tana kokari kowa kokari hatta turai sau suke su kowa a duniya dole sai an samu wannan ihtikak din wannan friction din wannan struggle din dole sai an same shi to amma tun daga an zauna lafiya to Allah madaukakin sarki wato kenan kwara ɗaya ne dan haka Allah ce in tahu karar lakum wallahi ku hanu ku hanu wanda shine fi muku alkhairi ko yadda Allah madaukakin sarki kwara ɗaya ne ko yadda annabi Isa dan Maryamu manzan Allah madaukakin sarki ne innamallahu ilahun wahidun lalle abin sani sai sake amfani da kalmar innama lalle abin sani kaɗai Allah ba ko bai ne face ilahun wahidu ubangiji wanda yake kwara daya babu wani ubangiji wato kenan koma bayansa wannan kuma shine tauhidin da ake karantar da ahli kitabi kuma shine tauhidin da aka karantar da mu kalma na farko da zaka shiga musulunci shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abu wata da canta sai Allah ba kukin sarki shi shi kadai da ko bai da wani abokin tarayya saboda haka babu wani abin mutu in ba shi ba bara ɗaya ne kuma subhanahu sarki ya tabbata gare shi an ya kuna lahu waladin ya zama yana da ɗa ba zai yiwu ba a ce Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa so sun yi amfani da hankali tun da maryamu sun yadda mutumiyar kirki ce sannan ta fita sai suka ga ta dawo da ɗa sai suka ce wato kenan to ɗan na Allah ne ɗan ya zama na Allah maɗaukakin sarki ne dan na Allah ne Allah madaukakin ce a ba haka bane ba zai yi ba su kuma nasara yahudu da aka nemi taura aka rasa sai ga uzur ya dawo da ita bayan bayan shekara 100 da ta aka lazi mara da ita wahiyar kawai ta ala urushiha lokacin da ya dawo shikenan sai dawo musu da taura da tauran ya riga dama ya riga haddace ta kafin ya tafi sai suka rubuta ta yanzu ga domin haka ba kuma bane face dan Allah ne da haka su suka ce uzairu dan Allah ne wanda suka ce masihu dan Allah ne ya mashirkan makka su kuma suka ce al mala'ikatu banatullahi mala'iku su ma 'ya'yan Allah ne wato kenan mata ya'yan Allah ne mata to sadaka kowa in ya ga dama sai ya dauko abu sai ya kwaba wa Allah kowa in ya ga dama sai ya dauko ya fada gashi Allah madaukaki yake ce wala taqulu ala allahi illa al kar ku faɗi magana dangane da Allah sai gaskiya Allah bai ce wannan ƴaƴana bane a cikin bible babu inda Allah ya ce wannan ɗana ne sai sahihiyar magana kenan a cikin old testament haka kuma a cikin new testament haka kuma a cikin sam babu wannan ballantana kuma a cikin alkur'ani ba za ka samu wannan ba saboda haka Allah ya tsarkaka ya zama yana da da Allah madaukakin sarki ba shi da da bil hasali ma lahu ma fi samawati wa ma al ardi duk abin da yake cikin samai da duk abin da yake cikin kasai nasa ne sai ya sake maimaitawa duk da cewa a can cewa yi lillahi ma fi samawati wal ardi ko yawwa mallaka abin da ke same da kasa nan kuma sai ce lahu nasa ne a gare shi ma fi samawati ya sake maimaita ma ya ce wa ma fil ardi duk da can bai maimaita shi ba tara kan abin da yake samai da abin da yake cikin kasai duna Allah madaukakin sarki ne me hikimar wannan me hikimar wannan abin da yake samai da kasai duka na Allah ne me yake nufi a nan gudan including Isa dan Maryam ko har isa dan maryamu shi ma mallaka ce ta Allah madaukakin sarki da haka ba dan sa bane babu wani abu da yake da a gurin Allah madaukakin shi isa da kuke da awancewa dan Allah ne shi ma ba komai bane mallaka ce ta Allah madaukakin property ne na Allah madaukakin sarki wa gaba billahi wakila lalle Allah madaukakin sarki ya isa ya zama wato kenan mai wakili a cikin lamura to mu je malam ya lokacin me muka yi to to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah ta'ala yau ba tambaya ba mu kuma abin nan sai dai wanda suka turo addu'o'i za mu yi addu'a Allah ba madaukakin sarki ya amsa mana sai dan bayanai guda biyu bayani na farko mun shigo cikin goma ta karshe ta karshe ta dokin sallah ko goma da ake tsammanin lailatul qadr a cikin ta mu zai iya kasance kowace rana ko 21 ko 23 ko 27 ko 20 menene da aka ga al'ada idan lokacin ya zo ana son mutum ya dan zage dantse inda a ce kullum za ka yi kokari ka yi raka a hudu kyawawa daga yadda ya goma ta farko ta fara har ya zuwa goma ta karshe automatically ka samu lailatul qadari inda a ce kullum za ka ba da naira goma sadaka da daddare a ce ranar farko goma naira goma naira goma naira goma naira goma sadaka automatically ka sami lalatul kadari haka kuma inda kullum za ka ba da wato kenan abinci loma biyu ko loma uku ko kwayan dabino a mai azumi a ce a samu kwana goma nan baka tsallake ba automatically ka samu wato kenan lailatul qadari haka kullum in zaka karanta eh, simini ɗaya tal na alkur'ani simini ɗaya kacal na alkur'ani da daddare amma baka tsallake ba automatically ka samu wato kenan wannan rana don haka ana ba da shawara kowane musulmi inda aka ce daren nan ya kama ya samu ya ɗan yagi abin da ya samu haka kuma in kullum za ka yi addu'a to za ka dace da daren lailatul qadari don haka ana jan hankalin musulmi ɗan dan kara zage dantse a ciki musamman da fari da yin addu'o'i a kawo kanmu na alkhairi musamman wannan kasar tamu tana bukatar wato kenan addu'a muddin yanda yake tafiya shine ana tsammanin samun gyara corruption kuma ya taso yana kokarin sai ya murda ya zama abin bai yiwu ba idan kuma ku sake komawa gidan jiya ba mu san abin da zai sake faruwa da mu ba ba mu san abin da zai sake faruwa da mu saboda haka mu sa addu'a a kasar nan tamu Allah madaukakin sarki ya sa gyaran da ake kokari ya tabbata Allah kuma ya kiyaye mu kiyaye mu na addinin mu wannan kenan na biyu akwai ah, kwamfilin da muke saboda da bayani a kansa dangane da harkar agaji kowa ya san 'yan agaji mu da na ko'ina suna yin aiki ne ba sanari ake biyan su ba